barkanmu da sake haduwa a wannan guri mai albarka a wannan masallaci na road 1311 haka ne ko? Eh, a nan unguwar gwarumfa birnin tarayya abuja wannan shine darasinmu na goma sha hudu a cikin jerin darusa a cikin wannan littafin mai albarka littafin ashifa na babban malami al'imamu alkadi yau tara ga watan biyar shekara ta 1444 hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan sha biyu shekara ta 2022 miladiya insha Allah za mu tashi a fasali na bakwai cikin kashi kaso na farko a cikin wannan littafi mai albarka <clears throat> har yanzu muna cikin kaso na farko a cikin wannan littafi wanda duka ka san bayani ne akan matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi da darajarsa da kuma irin falala da fifiko da Allah ya yi masa da baiwa da Allah ya masa su ne ake tafi gaya mana fasali fasali mun yi fasali ɗaya biyu uku hudu biyar shida yau za mu tashi akan fasali na bakwai muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin abin da za mu faɗa muna roƙon shi ya ba mu ikon aiki da abin da za mu je muna roƙon shi ya tabbatar da mu bisa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ba wani abu bane manufa na a sanar da mutane tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma matsayinsa face a yi koyi da abin da ya zo da shi a koyi da ɗabi'unsa a yi rayuwa a bisa sunnarsa sallallahu alaihi wasallam mala yace alfaslu sabi fasali na bakwai kenan fi ma akhbara Allah ta'ala bihi fi kitabihi al-aziz cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari da shi a cikin littafinsa mabawayin littafi shine alkur'ani mai girma min azimi qadarihi na girma na girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sharifi manzilatihi da kuma ɗaukakar matsayinsa sallallahu alaihi wasallam alal anbiya a bisa sauran annabawan mana dukkan annabawan a cikin babin zamu fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama yake da su wa hadwati rutbatihi alaihim da kuma wato ainihin girman matsayinsa da martabarsa a kan annabawan ga baki ɗayansu alaihi salatu wassalam wannan shine abin da za mu ji ma'ana za mu ji irin fifikon da manzo Allah sallallahu alaihi wa sauran annabawan har ma ulul azmi min rusuli guda biyar nan ma shi ma dai manzon Allah shine a gaba sallallahu alaihi wasallam malam yace qala Allah ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya faɗa cikin suratu ali imran kenan aya ta 79 zuwa 81 wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyin لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين kisa imam al-qadi ya ta ila qawlihi zuwa fadin sa min ash-shahidin shine na karanto ayar gaba ke dan saboda ka wannan aya aya ce babba da take gwada matsayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan wato ainihin ragowar annabawan akan ragowar manzannin alaihi salatu wassalam Allah ke cewa ku tina ku yahudawa ko kuma alal kitab ko kuma dukkaninmu ku tina yayin da Allah subhanahu ta'ala ya riki alkawari mai karfi shine sa ko ya riki alkawari mai karfi a wajen annabawa annabawa gabaki ɗayansu tun daga zamanin annabi adamu annabi adamu har zuwa annabi isa alayhi salam gabaki su allah ya riƙe alkawari a wajensu kafin ma ya aiko su yi alkawari da su yarjejeniya tsakanin shi da su cewa lama cikin min kitabin wa hikima abinda na baku saboda abinda da na baku na littafi da hikima shine littattafan da Allah ya saukan musu a taura ne da sauransu a kuma rasul sannan wani manzo ya zo muku kulli lima ma'akum mai gaskata abin da ke tare da ku na littafi da hikima shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tu'minunna bihi wannan shine alƙawarin lalle za ku yi imani da shi wala tansurunna sannan za ku taimake shi wannan shine alƙawarin da Allah ya dauka da dukkanin annabawa tun daga zamanin annabi Adam kafin nan kuma ba aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma zo duniyan ba amma saboda matsayinsa Allah ya dauki alƙawari dukkanin annabawa cewa in dai kowanne ne daga cikinsu yake raye aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi imani da shi zai yarda cewa sharar annabin ta shafe tasa sannan ya imani da shi sannan ya taimake shi sannan ya wasiya da cewa mabiyansa masu bi shi wannan shine alƙawarin da Allah ya dauka dukkan annabawa shine la tu'minunna bihi za ku yi imani da shi wala tansurunna sannan za ku taimake shi Allah sai ce qala a aqarartum wa akhadhtum ala dhalikum isri Allah ya ce shin yanzu kun yi iqrari kun tabbatar kun yi ɗauki alkawari na akan haka ɗin suka ce a ƙarar na suka ce mun yi iqrari mun yarda sai Allah ce fashhadu wa ana ma'akum mina shahidin to ku shaida akan wannan nima kuma tare da ku ina cikin masu shaida wannan dukkanin annabawa kenan dukkan su sai da Allah subhanahu wataala wato ainihin ya ɗauki wannan alkawarin da su kuma suka ya tabbatar musu aka yarjejeniya suka ce sun yarda in dai aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kowaye a cikinsu yake nan ko da annabi ibrahim ne kuwa shikenan zai yarda shirar annabi ibrahim annabi muhammad ta share tasa sannan zai yi imani da shi sannan zai umarni da mabiyansa su bi shi dukkan annaba sai da suka yi sainin suka yarda da wannan gabaki ɗinsu dukkaninsu ba wanda aka cire idan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo a zamanin su ba to in suka zo tafiya sai sun yi wasiya cewa yana zuwa in ya zuwa imani da shi wannan ma yana cikin alƙawarin saboda haka idan ba a karanta ayar gaba ɗaya ba za a fahimci babin ba ni dai ban san hikimar ba na ganin menene hikimar masu karanta a shafa'a wasu wurare an zo aya ba za a karanta sai dai a ce kawai kalal sai a wuce sai a ci gaba da bayani dama an kawo ayar ne saboda a fahimci karatu a fahimci ayar ita ce babban abin da za a fahimci karatu. duk abin da zo baya sharhi ne da bayani akan ayar ma'ana duk wata matsala in akwai aya to ita ake fara kawo kafin a kawo hadisai kafin a kawo maganganun sahabbai da tabi'ai da sauransu to in ba a fassara ayar ba aka fahimce ta ba za a fahimci matsalar saboda haka suka ce sun yarda sun ɗauki wannan alkawari saboda haka akan haka annabawa suka rayu dukkaninsu kaga wannan yana gwada girma da matsayi da fifikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan annabawa ga baki ɗinsu tunda wani ne bai ma zo ba amma aka ce in ya zo ku yi mishi kaza in kuka zo duniya bai ma zo ba ma a aiko shi ba to in ba matsayinsa da darajarsa ba bayan da za a ba da girmansa wajen Allah ba da bayan da za a iya samu haka babu kuma wanda ya samu wannan sai shi din sallallahu alaihi sallam. shi yasa annabi Isa da ya gama da zai koma Allah kafin ya dauke shi ya yi wa bani Isra'il me ya musu ya musu wasiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idh qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'il inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura ومبشرا برسول yati min بعد اسمه Ahmad. ni mai muku albishir ne da wani manzo da zai zo bayana sunan shi ahmad kaga annabi isa a fili qur'ani ya gwada mana alkawarin da ya dauka ya isar wa mutanensa wannan abin da ayar ta faɗa annabi isa ya isar musu amma me ya faru falamma ja'ahum bil bayyinat yayin da manzon Allah ya zo musu da ayoyi bayyanannu qalu hadha sihrun mubin wannan ai sihiri ne bayyananne tare da cewa ga abin da annabi isa ya gaya musu saboda ka duk wanda yake da'awar bin annabi isa in ba don shari'a ta allah bace ba da ya kamata ya tsaya ya nutsu sosai ya gane annabi isa fa yayi wasiya abin manzon allah sallallahu alaihi wasallam da ba zai tsaya mai na bata kansa lokaci ba amma abin shari'a ne sai wanda allah ya shari'a wasu kuma karancin da'awa ne da ba a musu wasu wallahi wani aka masa da'awa aka yi convincing dinsa zai gane saboda sau da yawa wanda suke zuwa coci da sauransu suna dai zuwa ne amma akwai wasu abubuwan da sun kasa bayyana musu a fili a ce wani Allah ne wani kuma Allah uku ne yau a ce kaza jibi a ce kaza abun yana ba su confusion kawai dai wasu ba su mai da hankali bane akan addinin shi yasa bai dame su ba hisa da yawa in Allah ya dawo da su tunanin sai kaga sun fara tunani su fara wasu tambayoyi sai kaga sun dawo hanya mun gane hakanan mun samu a cikin a cikin attaura qur'ani a manzon Allah ya ba da labari annabi Isa shi ma yayi wasiya akwai aya ma da take bayani akan manzon Allah cikin attaura sallallahu alaihi mai kama da ayar cikin suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan ko wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wata aya mai kama da irin wannan a cikin attaura har a ciki ake maganar samaitukal mutawakkil ko na ambace ka mutawakkil ma'ana annabi Musa ma a cikin littafinsa akwai ayar take bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka annabi Ibrahim shi ka annabi Ibrahim ma saboda har addu'a ma ya ringa yi Allah ya sa annabin nan Allah ya aiko shi wa mutanen Makka ko wa idh qawa idh yarfu Ibrahim alqawaid min min albayt wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Allah ya amsa addu'arku kuma ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan gurin a nan Makka din bayan a baya ya musu addu'a Allah ya tara musu kayan itatuwa ya tara musu aminci ya tara musu abinci ya sa garin ya zama shine kaza kaza Allah duka ya amsa kuma ya amsa aiko annabin kuma ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan guri kaga annabi Ibrahim wanda yake shine baban tauhidi baban duk wasu annaba da suka zo bayansa duk wani annabi da ya zo iyalin sa ne to shi ma ya ba da labari akan manzon Allah bal ma addu'a ya Allah ya aiko shi a wannan wuri mai tsarki da ake gani a yanzu saboda haka dukkanin annabawa a dunkule Allah ya ba da labari cewa sun yi alkawari za su me za su wato ainihin imani da manzala salafu da zai same su sannan kuma za su yarda da abin da ya zo da shi su yi wa mutanen su wasiya da kuma su tafi a kai mun gane ko to haka al'amarin ya kasance wannan ayar a dunkule kenan shi sa Allah ke cewa qala aqarartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum mina shahidin to wannan shi kadai ya isa ya gwada maka matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo ba amma ana wasici da a zo a bi a sallallahu alaihi wasallam shi yasa wata rana sayyidina Umar alaihi salam <clears throat> ya je wajen wani daga cikin Yahudawa wanda yake da ilimi sai ya rubuta mishi wasu jawami daga cikin attaura sayyidina Umar ya taho da su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce manzon Allah ga abin da na karbo daga wani daga cikin attaura sai ya ga fuskar manzon Allah ta canja wasu daga cikin sahabbai suka ce ba ka ganin fuskar manzon Allah yadda ta canja da ka faɗi wannan bayani sai da Umar ya sauri yake cewa raditu billahi rabba wa bil islami dina wani abu makamancin haka sai ya ga fuskar manzon Allah ta fara aku sai manzon Allah ce ko da annabi Musa ne ya dawo babu abin da zai yalwace shi face yayi imani da ni annabi musan da kansa ba ma attauran ba ko mabiyan attauran ko da ne zai dawo yanzu abin da ya zama dole a kansa ne ya bi ne ya yarda da abin da zo da shi saboda haka annabi ah, ah, abin nan sayyidina umar ya fahimci wannan bayani yace kala abul hasan al-qabisi al-qadi iyad zai fara bayani akan wannan aya babban malami abul hasan al-qabisi yace istakhassa Allah ta'ala Muhammadan Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fadlin da wata iriyar falala lam yu'tihi ghayrahu da bai taba ba waninsa ba shi kaɗai ne ya samu irin wannan falala ba a taba ba wani a bana bihi kuma yayi bayanin sa yayi bayanin sa da shi wa huwa ma zakara fi hadhihi al-aya wannan baiwar shine abinda Allah ya ambata a cikin wannan ayar da aka karanta yanzu qala al-mufassirun malaman tafsiri suka ce akhadha Allahu al-misaqa bil wahyi Allah ya riƙe alkawari mai ƙarfi da wahayi saboda haka falam ya ba'ath nabiyan Allah bai aiko wani annabi ba illa zakara lahu muhammadan sai face Allah subhanahu ta'ala ya ambata masa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa na'atahu ya siffanta sa ya siffanta shi wa akhadha alaihi mithaqa kuma Allah ya karbi alƙawarin wannan annabin akan manzon Allah sallallahu alaihi in cewa in adrakahu in ya same shi a rayuwarsa la yu'minan nabi zai imani da shi ka karin bayani na kan aya duk wani annabi da Allah ya aiko sai da Allah ya ba shi labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi sannan ya siffanta shi sannan ya karbi ya rike alƙawarin wannan annabi cewa in ya riski manzon Allah sallallahu alaihi zai yi imani da shi kuma zai umarni mutanen su bi shi wa qila wasu suka ce an yi bayyana wa liqaumihi zai yi bayanin sa ga mutanensa wa ya'khudha misaqahum kuma ya rike alƙawarin mutanen nasa an yi bayyinuhu liman da su ma za su yi wanda suka zo bayan su bayani wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ashe abinda Qur'anin ya faɗa to a cikin Qur'ani mun samu abinda ya gaskata abinda Qur'anin ya faɗa nan suratul suratul Ali Imran mun samu a cikin suratul Saf ko mun samu a cikin suratul Baqara a kisar Annabi Ibrahim alaihi salam da wasu wurare masu yawa mun gane wa qawluhu fadinsa thumma ja'akum sannan sai ya zo muku mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko yace al-khitabu li ahli al-kitab wannan zancen zancen ana an fuskantar da shi ne ga alal kitab al mu'asirin li muhammadin sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan sun maja a kum din damirin yana koma zuwa ga alal kitabi da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah ya sa suka fahimta sun yi musulunta da yawa daga cikinsu kuma ba su musulunta ba da su ake yi ma'ana annabawan kuma na baya ga alkawarin da Allah ya ɗauka a kansu to ku da Allah ya muku muwafaqa yanzu kun rayu har mun aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa kuke bata lokaci ba za ku yi imani da shi ba shine ma'ana thumma ja'akum rasulun ana magana da ahlul kitab da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su babu wanda yake inkarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne babu domin malaman su sun gaya musu ko kuma sun karanta sun ji ko kuma a ilimin da suke da shi na taura da injila duk wasu sufofi na annabi sun bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa iyaka me ya hana su su bi ko da girman kai ko kabilanci saboda ba a cikin su aka aiko shi ba ko kuma wani abu makamancin haka shi yasa azabar su ta musamman ce Allah ya kare qala ali bin abi talib radiyallahu anhu babban sahabi ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidun ali bin abi talib sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tarin ilimi da hikima yake cewa lam na nabiyyan min adama Allah bai aiko wani annabi ba tun daga zamanin annabi Adam alaihi salam faman ba'dahu da duk wanda suka zo bayansa illa akhadha alaihi al'ada sai face Allah ya riki alkawari akan wannan annabi din fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dangane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene alkawarin shine la in bu'itha in dai aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayyun wannan annabin yana raye la yu'minan nabihi wallahi zai yi imani da shi wala surunna hukuma zai taimake shi akan da'awarsa wa ya al'ada bi zalika ala qaumihi sannan kuma zai riki alkawari tabbas da haka din ga mutanensa cewa su ma za su yi riko da annabin za su koyi da shi mun gane haka sayyidina ali ya faɗa ma'ana sayyidina ali ya faɗa ƙarƙashin wannan ayar domin wannan asar din sayyidina ali al-imam ibn kasir ya kawo shi wasu daga cikin malaman tafsiri ma sun kawo shi karkashin wannan ayar ta cikin suratu ali imran ma'ana kenan sahabi ne shi ma yake fassara wannan ayar ma'ana ma'anarta kenan shine yace babu wani annabi da Allah ya aiko tun daga zamanin annaba da da annaban da suka zo bayansa sai face Allah subhanahu wataala ya riki wato ainihin alkawari da wannan annabin cewa dangane da annabi Muhammad sallallahu alaihi aka aiko shi yana raye zai imani da shi kuma zai taimake shi sannan zai yi riko wato ainihin da alkawari da haka din ga mutanensa mun gane ko saboda haka wannan yana ƙara gwada mana abinda al'imamul imam iyad yake so ya faɗa a cikin wannan babi na matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma fifikonsa akan wato ainihin sauran annabawa kada mu manta a bayan mun karanta an jera masa annabawan gaba ɗaya masa ya jagorance su sallah duk da sun gabace shi kafin ya tafi mai araji a baitul maqdis an jera mishi annabawan ya jagorance su ya musu sallah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya tafi mai araji kuma duk ya gansu dukansu ya wuce ya musu suka yi mishi sallama suka gaishe shi ya wuce har ya inda ya karɓo sallah ya dawo babu wanda ya samu wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya shi kadai ya isa ya gwada matsayinsa da girman sa a wajen Allah subhanahu wataala kaga ashe babban mai rabo shine wanda Allah ya taimake shi ya yi riko da abin da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda bawan Allah da mai irin wannan matsayin to ai abin da ya zo da shi wani abu ne na musamman babban mai hasara kuma shine wanda ya kasa riko da abin da annabi ya zo da shi bai imani da shi ba ko kuma ya karba amma ya riko da shi sako-sako to wannan ya yi hasara allah ya kare sai yake cewa wa nahuhu an suddi akwai irin wannan bayanin na sayyidina ali daga babban tabi'i suddi wato ainihin wani tabi'i ne suddi wato ainihin nisba ne zuwa ga sudda ma'anar sudda shine kaman bakin kofa yana yawan zama a bakin kofar masallaci sai aka kira shi da suddi tabi'i ne babban sunan shi ismail bin Abdulrahman ya yi karatu a wajen abdullahi bin abbas da anas bin malik to shi ake nufi a nan gurin da suddi akwai ni tabi'i kuma karami wanda ba shi din ba ne ba wannan din ne ake nufi amma dukkanin su guda biyun a mutanen kufa ne can cikin kasar iraki to suddi wa qatada da kuma imamu qatada shi ma tabi'i ne sun yi bayani fi ayin tadammanat fadlahu a cikin ayoyi da suka kunshi falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ghair wajin wahidin ta fuskoki masu yawa daga ciki qala Allah ma'ana sun yi bayani irin wannan alqadi iyad bai kawo ba kawai da yayi ishara ne cewa waɗannan tabi'an guda biyu su ma sun yi irin wannan bayanin da sayyidina Ali yayi da kuma bayanin da ke magana akan falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki masu yawa al-imam al-qadi iyad yake cewa qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yake cewa wa idh akhadna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuhin ko wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha wannan aya ta bakwai cikin suratul ahzab kenan wannan ayar iri ɗaya ce da aya da muka karanta a farko sun yi kama da juna ba can ba a faɗi annaban ba aka ce Allah ya yi riko alkawari ga annabawa ga baki ɗayansu to nan kuma sai Allah ya faɗi wasu daga cikinsu wa idh akhadna minan nabiyina ka cina ya rasulullah lokacin da muka yi riko daga annabawa mai alƙawarin su mai ƙarfi ne daidai yake da wa idh akhadha Allahu misaqan na anan ka gani dukkanin annabawa amma wani irin alƙawari ne alkawarin cewa idan aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna raye za su yi imani da shi kuma za su taimake shi in ba haka ba kuma ba aiko su shi ba suna raye to za su yi wasici ga mutanensu in aka aiko shi su yi imani da shi sai ce wa minka da kuma kai ya rasulullah shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun dauki alkawari daga gare ka wa min nuhin annabi nuhu mun dauki irin wannan alkawarin mai karfi a gare shi cewa idan aka aiko ka yana nan zai imani da kai kuma zai umarni a imani da ke. wa ibrahim haka na annabi ibrahim alaihi salam a gane mun gane da annabi ibrahim alaihi salam wa musa da annabi musa alaihi salam wa isa ibn maryam da annabi isa dan maryam alaihi salam Allah ce wa akhadna minhum mithaqan ghalidha lalle mun yi riko daga gare su mun yi rikon wani alkawari babba mai kauri shine wannan alkawarin na imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka anan sai Allah ya ambaci ya ce annabawa ga baki ɗayan su a dunkule sai kuma ya zo ya fassala ya kawo wasu daga cikinsu guda biyar da ya ce annabawa annabiyi na waɗannan guda biyar ɗin sun shiga amma saboda matsayinsu da darajarsu sai kara fito da su kuma fili wannan shine a balaga ake ce masa zikirul khas ba da al'am a ambaci wasu keɓantattu bayan sun shiga cikin mai dunkulallu kamar faɗin Allah subhanahu ta'ala a cikin dangane da lailatul qadr tanazzalul mala'ikatu ko sai ce mai war mala'iku suna sassaukowa a cikin dar qadr har da mala'ika jibril a ciki kaga da aka ce al mala'ikatu mala'ika jibril shi ma ya shiga amma sai aka sake faɗan shi saboda matsayinsa da darajarsa wannan shine zikirul khas ba'da al'am litambi ala fadlil khas ambaton wato ainihin wani keɓantacce bayan dunkulallu saboda gwada falalar shi wannan khas din to waɗannan guda biyar din suna da falala na musamman suna ta kiransu da ulul azmi minar rusul to su din ma sai aka fara ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama sun riga shi zuwa misali aka annabi annabi Nuhu da aka ambaci annabi nuhu sai aka tsallake wani annabi aka tsallake annabi hud aka tsallake annabi salih sai aka ambaci annabi ibrahim alaihi salam domin waɗannan su ne suka gabace shi bayan annabi nuhu sai annabi waye ah, annabi hud sai annabi salih domin suka ce tsakanin ah, annabi ibrahim alaihi salam da ah, annabi nuhu shekara kamar 2640 2640 to amma an tsallake annabi hud an tsallake annabi salih sai aka faɗi annabi ibrahim a.s. to haka sai a tsallake a tsallake sai aka ambaci guda biyar din nan aka keɓance su aka fito da su fili saboda matsayinsu da darajarsu su ne ulul azumi na rasul to su ɗin ma sai aka fara ambatan manzon allah sallallahu a cikinsu shine na farko aka ce wa minka ka duba dukkaninsu sai allah ya faɗi sunansu ya ce wa min nuhin wa ibrahima ya ce wa musa ya ce wa isa bin maryam amma shi annabi a ce muhammadu sai aka ce wa minka sai aka yi amfani da damiri kawai aka ce da kai ya allah ma'ana allah bai faɗi sunan shi bana saboda girmamawa da darajantawa da matsayi irin na shi sallallahu alaihi wasallam duk da kuma sun riga shi zuwa sai da aka fara faɗan shi kafin a faɗe su saboda ka ulul azumin na rusuli a ciki su ne mafi falala a cikin annabawa su ne mafi daraja a cikin annabawa a cikin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ar-raqmul awwal waye zai biyo shi shine annabi annabi Ibrahim alaihi salam daga nan sai annabi Musa alaihi salam daga nan fa sai annabi Isa alaihi salam daga nan sai annabi Nuhu alaihi salam to su ma tsakanin su maratib to saboda haka waɗannan dukkanin su Allah ya riki wannan alƙawarin. duk da suna cikin annaba mafi daraja da girma to su ɗin ma Allah ya riki alƙawari da su yarjejeniya cewa in dai aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi suna raye za su yi imani da shi kuma za su taimake shi shine mahallin shahidin kawo ayar akwai irin wannan ayar a cikin suratu shura ko eh cikin suratu shura shara alakum min ad-din ko ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka ilayka kaga annabi Muhammad amma wasayna bihi ibrahima wa Musa wa Isa ko an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi kabir ala al-mushrikeena ma tad'u ilay Allah yajtabi ilay man shawadi ilayhi man yunib an ambaci wannan annabawan a ciki su ma su biyar din su ma an ambace su kama haka urul azmi na rasul amma da wata siga kuma daban wannan aya ta bakwai kenan a cikin suratul ahzab kaga suna gwada matsayin annabawa guda biyar din urul azmi na rusuli to su ɗin ma mafi daraja da falala a cikin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma aka fara ambaton su ma'ana wannan yana gwada fifikon shi akan su alaihi musallatu wassalam wa qala ta'ala har yanzu kuma Allah subhanahu ta'ala ya faɗa dai a cikin suratu a suratul nisa karshe karshe aya ta 163 zuwa ta 166 inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di lalle hakika mun yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah ilaika ya rasulullah aka fara faɗan manzon Allah duk da wahayinsa ya zama shine na ƙarshe a nasu amma nashi aka fara faɗa kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu alayhi salam wan nabiyina min ba'di da kuma annabawan da suka zuba annabi nuhu wa auhayna me ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba ko wal asbat sai aka ce wa isa wa ayyuba wa yunusa wa haruna wa sulaiman wa atina dawud da zabura dukkaninsu an musu wahayi da littattafansu sannan an musu wahayi da alkawarin nan da aka faɗa a cikin wannan ayar cikin suratul ali imran wanne ne alkawarin shine in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo za su yi imani da shi kuma za su taimake shi shine dalilin kawo wannan ayar mun gane ila qawli fa'ala har inda Allah ke cewa shahida ma'ana wa kafa billahi shahida saboda haka duka wannan nuni ne akan wato ainihin matsayi da daraja na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fifiko da yake da shi akan wato ainihin a su annabawa din shi sa alƙadi ya kawo babi a haka ruwiya an umar abin al radiyallahu anhu an rawaito daga umar ɗan khattab Allah ya ƙara masa yarda alƙadi ya ilimi yake ta zubawa da duk malamin da ya zauna ko ga yana ta bayani daga aya sai hadisi sai maganar sahabbai to ilimi yake ba ba maulan ka bane to shi ma kun ga abin da yake kenan in ya kawo aya sai kawo maganar sahabbai kawai kawo maganar tabi'ai ne abin da yake faɗa shi daga baya zai kan kawo maganganun wasu malamai amma sai ya gama kawo maganan ayoyi da hadisai da maganan sahabbai da tabi'a ya ce an rawaito daga umar dan khattab Allah ya kara masa yarda annahu qala fi kalamin baka bihi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani zance wanda wato ainihin sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka da ya tuna ni'imar da aka yi masa ko kuma sayyidina umar ya kuka ko dai baka bihin nabiyya ko kuma baka bihin Nabiyu sallallahu alaihi wasallam an yi an yi rufa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuka saboda maganar da sayyidina Umar ya faɗa fa qala sayyidina Umar ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah mahaifina da mahaifiyata mace fansa ne a gare ka ya rasulullah ma'ana zan iya bayar da su saboda kare mutuncin ka. zan iya bayar da su saboda kai ma'ana na fi son ka a kansu ya ce laƙad balaga min fadilatika ya ce haƙiƙa na rantse falalarka ta kai inda Allahi a wajen Allah falalarka ta kai a wajen Allah an ba a saka akhiral anbiya ya aiko ka kai ne ƙarshen annabawa amma wa zakaraka fi awwalihim da yazo batanka a Qur'ani sai ambace ka a farkon su yace falalanka ya kai haka a wajen Allah subhanahu wataala fa qala sayyidina Umar sai yace wa idh akhadna minan nabiyyin mithaqan sai yace wa minka sai ya karanto wannan aya to wannan shine kila yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuka saboda ni'ima da ya tuna da Allah ya mishi sayyidina Umar ya tunatar da shi ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa ma'ana matsayinka a wajen Allah inji sajina Umar ya kai ta yanda kai ne na ƙarshe a wajen aikowa amma aka zo ambato a Qur'ani sai an fara ambatan kama a ambaci sauran annabawa ma'ana sajina Umar yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni'ima da Allah ya masa shi sa manzon Allah ya kuka al'aya sai ta bi abi ta umme ce bai matsaya anan ba sajina Umar ce na mahaifina da mahaifiyata fansa ne a gare ka ya rasulullah laqad balaga suna faɗa haka saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko za ka ga abu hurera yana yana faɗa a wani hadisi da aka roto a bukhari da musulun ko bi abi anta wa ummi ya rasulullah ma taqulu baina menene yake cewa mahaifina da mahaifiyata fansa ne a gare ka ka bani labari me kake faɗa an kai ka bar harama kafin ka fara karatun fatiha sai manzon Allah ce aqulu allahumma ba'id baini baina khataya har zuwa karshe ma'ana suna yawan faɗan wannan sahabbai ma'ana mahaifansu guda biyun nan fansa ne a gare shi ma'ana sun fi son annabi akan mahaifan nasu in akwai wanda suka fi so a duniya su ne mahaifansu to amma son annabi yana gaba da son mahaifan nasu za su iya bayar da mahaifan nasu saboda manzon Allah su kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sayyidina Umar sai kara faɗan wannan yace laqad balagha min fadilatika lalle hakika wallahi ya kai daga falalarka falalarka ta kai inda hu a wajen Allah anna ahlan nari kai yan wuta ma da an riga da an musu hisabi an musu shigar da su wuta yawadduna suna buri suna fata an yakunu a tsawuka ina ma dai sun maka biyayya wa hum baina atbaqiha alhalin suna cikin rufin wutan fa suna cikin tabaqat benayen wutan rufin yu'azzabuna ana musu azaba amma suna cewa ina ma dai sun bi ka yaquluna suna cewa ya laitana ina ma dai atana Allah mun bi Allah wa atana rasulahu mun manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba ni'ima yace yan wuta bayan sun shiga wuta fa amma suna ta cewa ina ma dai sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba su shiga wannan wutan ba mana sayyidina Umar yana tunawa, wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ni'ima da Allah subhanahu ta'ala ya yi masa wannan duka yana gwada mana matsayi da falala da daraja na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Sallam. Ku duba da girma irin na annabawa ka duba irin matsayi da Allah wa annabi Ibrahim alaihi salam ka duba irin matsayi da Allah wa annabi Musa babu wani annabi da aka ambace shi a Qur'ani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar annabi Musa babu da sauran annabawa ka duba irin girman da Allah ya musu amma dukkaninsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura shi a saman su yana sama da su sallallahu alaihi wasallam duniya da lahira ko mun gane ko saboda haka ya ce ke masa har 'yan wuta suna fatan ina ma sun bi ka ya rasula qala qatada tabi'i qatada yake cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu awwala al-anbiya fil khalqi wa akhirahum fil ba'th hadisin tabarani ya fitar da shi yace wai na kasance ni ne farkon annabawa a wajen halitta amma ƙarshen su a wajen aikowa falidhalika waqa zikiruhu muqaddaman malam alqadi ya likita, saboda haka ne sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine aka gabatar huna anan gurin qabla nuhin wa ghairihi kafin annabi nuhu da waninsa amma wannan hadisi da wannan lafazin da barani ya fitar da shi a cikin musnad shamiyin imamu shaukani ya ambace shi a cikin alfawaid majmu'a fil ahadith almawdu'a akwai littafin shaukani alfawaidul majmu'a fil ahadisin al mawdu' fa'idojin da aka tara a cikin hadisai mawdu'ai in an ce hadisi mawdu'i hadisin da kirkirar sa aka yi bashi da asali mun gane ko saboda haka ya ambace shi a cikin wannan ma'ana hadisin bai tabbata ba da wannan lafazin amma sai ya ce hadisin yana da shahid wanda hakim ya inganta shine faɗin manzon Allah kuntu nabiyyan wa adama aw wa adamu bainar ruhi wal jasad na kasance annabi alhalin annabi Adamu yana tsakanin ruhi da kuma gangar jiki to amma shi ma dai wasu malamai sun ce kuma hadisin mawdu'i ne kamar su ibnu taymiya al-imam al-albani ma cikin sisratul ahadith ad-da'ifa ya rawana hadisin saboda ka wannan hadisin da aka kawo na gaban ya ya wadatar akan wannan hadisi din ma'ana tunda ma'anarsu suna da iri daya ma'ana dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine karshe a aikowa amma kuma an an zo ambato shi ake fara ambata don a gwada matsayinsa da darajarsa sallallahu alaihi wasallam qala samarqandi al-imam yake cewa fi hada a cikin wannan ayoyi tafdilu nabiyina akwai fifita annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li saboda keɓance shi da ambato qablahum kafin su wa huwa akhiruhum ba'san tare da cewa shine karshen su wajen aikowa al ma'ana ma'anar abun akhadha Allah ta'ala alaihimul mithaq Allah ya karbi yayi rikon alkawari akan annabawa alkawari mai ƙarfi. iz akhrajahum min zahri adam lokacin da ya fitar da su daga tsatson su daga bayan annabi adam kazzarri kaman suna daidai da kwayar zarra a cikin a wannan lokacin Allah ya dauke ya riko da wannan alkawari ga annabawa cewa in dai suka zo aka aiko su za su imani da wa za su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duka yana daga cikin abubuwa na ghaibu wanda ya zama dole a yi imani da su ko ai dukkaninmu duk wata halitta ma dama Allah ma ya mun yi wa Allah alkawari cewa za mu yi za mu yi imani da shi za mu bauta masa yadda ya kamata dukkanin mu mun yi alkawari dukka wanda yake rayuwa a bayan ƙasa musulmi ne ko kafiri ne lokacin da yake tsatso yana bayan ƙashin annabi adamu Allah ya fito da shi a daidai kamar ƙwayar zarra ya yi wa Allah alkawari cewa in ya zo duniya Allah zai bauta wa Allah shi ne Allah yake faɗa cikin suratul ah, araf ko ko menene ah, ya ayar take cewa ne wa ta kan rajab fokon muka annahu zullatun wa menene khuzumatikum biquwa wadhkuru ma fi la'allakum wa idha akhadna min an-nabiyyin menene wa idha akhadha Allahu misaqa ka tuna mu ayyuka ba da tuna ayyuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatuhum wa ashhadahum ala anfusihim wannan shine abin da ake faɗa dukkanin mun nan shi yasa kowaye sai Allah ya tambaye shi me yasa baka bi ni ba tare da cewa kai alƙawari zaka bi ni zaka bi addinin da nazo da shi kowa sai Allah ya tambaye shi har kafirin duka sai an tambaye su saboda haka mutum ya gode wa Allah in ya tsinci kansa a ni'ima wato ainihin tabin annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala Allah subhanahu ta'ala har da ya faɗa a cikin suratul baqara tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd manzannin nan da kuke ganin su inji Allah subhanahu ta'ala mun fifita sashin su a bisa sashi ma'ana wasu sun fi wasu Isa Allah ka tamin hum man kallama Allah ko daga cikin su akwai wanda Allah ya musu magana tun suna duniya shi da annabi Musa alaihi salam Allah ya fifinta sashin su a bisa sashi al-aya qala alu tafsir malaman tafsiri suka ce arada bi qawlihi abinda Allah ya faɗa abinda yake nufi da abinda yace wa rafa'a ba'dhum darajat ya ɗaukake wasan su daraja to yana nufin darajati muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine darajojin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa li'annahu bu'isa ila al-ahmar wal aswad saboda an aiko shi zuwa ga fararen mutane da bakaki domin yawanci annaba ana aiko su ne zuwa ga mutanen sa ko mutanen su ko jama'ar su amma shi annabi muhammad an aiko shi dukkan kai hadda aljanuwa an aiko shi zuwa gare su dukkanin su kowa da kowa duk wata halitta shi sa ake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa ko illa liya'budun to aljanu da mutane ba halice su don ibada to waye zai koya masa ibada shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa da yana dawowa daga Taif ne ko ina ne ya zo yana karatun Qur'ani aljanu suka ji suka ce wannan abun daga ji ya qawmana inna samina ko kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qawmana ajibu da'i Allah suna koma garin su suka fara kiran mutanen su su zo su yi imani da abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam har aljannu da fararen mutane da baƙaƙe duk duk duniya har zuwa tashin kiyama Allah ya aiko annabi zuwa gare su saboda haka manzon Allah shi aka fifita shi akan sauran annabawa an aiko shi zuwa ga al-ahmar wal aswad amma sauran annabawa sai dai a ce wa ila me wa ila adin akhahum huda akhahum dan uwansu annabi hud wa ila madyana akhahum shu'aiba wa ila samuda akhahum salih haka zaka yi ta ji dan uwansu dan uwansu dan uwansu amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Isa ila al-ahmar wal aswad wa uhillat lahu ghanaim kuma aka halitta mishi ganimomi na jihadi annabawan baya ganima bata halatta a gare su ba su sha wahala su yaki. alamar Allah ya karbi yaki shine shi su ɗaura wannan ganima akan dutse wuta ta zo ta cinye in ta cinye to Allah ya karba yaƙin da suka yi in ba ta cinye ba to akwai matsala ta amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka halitta masa ganima har ma aka yi bayanin ya za da ganima wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in ko fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama haka zuwa ƙarshen aya fakulu ma ghanimtum halalan tayyiba zan Allah aka keɓance shi da halitta ganima wa zaharat ala yadi almu'jizat aka keɓance shi da bayyanan waɗansu mu'jizozi a hannunsa wanda a baya ba a sami irinsu ba kamar wata ya sauko a tsaga shi guda biyu da sauransu walaisa ahadun min al-anbiya ce, babu wani ɗaya daga cikin annaba utiya fadilatan da aka bashi wata falala au karamatin ko wata karama ta girmamawa illa wa qad utiya muhammadan sallallahu alaihi wasallam mislaha sai face an ba annabi muhammad sallallahu irin wannan din ko in kuka kalli tarihin manzon Allah duk abin da aka ba annaba a baya an bashi sai kuma aka zo aka bashi abin da ba su da shi da yawa in annabi suleiman yana da sulɗa akan aljanu manzon Allah sallallahu an bashi shi ma akan domin ya taɓa rike wani an gan shi yana sallah aka ga yana ta kaman ya shaƙe wani hannun shi har da yawo yawo a hannun shi da aka idar da sallah aka tambaye shi ce shaidan ne ya kama shaidan ne kaga shaidan shine baban aljanu ai yace da ba dan abin nan ba ba ba dan dan addu'ar dan uwansa annabi Suleiman ba da ya daure shi yara sun yi wasa da shi a Madina ya zo zai masa shakka a cikin sallah kaga wannan an sallada masa shaidanu da aljanun masu sallallahu alaihi wasallam sannan ga dukiya da aka budewa al'ummarsa babu wata al'umma da aka bata dukiya kamar al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce an bashi farar dukiya an bashi baki an bashi gwal an bashi azurfa an bashi man fetur abubuwa a ƙasa wasu ma ba a gano su har yanzu an bashi ƙarfe hadid manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam da bayan adam an cewa annabi dawud an cewa alanna lahul hadid ko mun tausasa masa ƙarfe zai amfani da shi ya sarrafa abin da yake so da hannu to al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin sarrafa da suke da ƙarfe ai na musamman yanzu yadda ake sarrafa karfi a yi abubuwa mana babu lokaci ballanta mu tsawaita saboda aka sai cewa hulat lawal ghana'im babu wata sai face an ba manzara san irin wannan Kala ba'dun wasu malamai suka ce wa min fadlihi yana daga cikin falalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama anna Allah ta'ala cewa Allah mabawayi madaukin sarki khatabal anbiya bi asma'ihim yayi magana da annabawa da sunayensu duk annaba sai ya faɗi sunayensu wa khatabahu bin nubuwa amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah sai ya masa magana da annabta war risala da risala fi kitabi a cikin littafinsa fa qala sai dinga cewa ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasul ko bai baya kiran shi da sunansa baya ce mishi ya Muhammad kaza a'a isa kamar yadda na ga muku kwanaki a wani karatu inda aka faɗi suna annabi sallallahu alaihi wasallam baro a Qur'ani wuri hudu ne shi ma kuma labari ake bayarwa ba wai kiran shi ake ana bashi umarni ba a labari ake bayarwa a kansa ko su ne ma da ta ƙur'ani suke cewa ma muhammadun ma kana muhammadun ala muhammadin muhammadun rasulullah ko suna yin sa kamar harji suke cewa ko ɗaya a cikin suratul al imran ɗaya a cikin suratul biyu na biyu a cikin suratul azab sai a cikin suratul qital ko kuma suratul muhammad sai kuma a cikin me suratul fath ko amma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul sai me ma kana muhammadun aba adam min rijalikum sai me wallazina amanu wa amilu salati wa amanu bima nuzila ala muhammadin sai me muhammadin rasulullah in da su babu inda aka ambaci sunansa baro baro a fili sai dai ya ayyuhan nabiyu sai ya ayyuhan rasulu ya ayyuhan nabiyu inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadhira ya ayyuhan nabiyu hasbukallah ya ayyuhan nabiyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak ya ayyuhan rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr ya ayyuhan rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ballagta risalata ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddathir duka ba za ka ji an faɗi sunan shi an ce ya muhammad ba Allah bai taɓa wannan cikin alkur'ani ba shi sa abin da alƙadi iya da ke faɗi duk annaba an faɗi sunayensu amma shi sai da a kira shi da annabta sai da a kira shi da risala sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim ana kiran shi da sunan shi ko aka ce ya ibrahim me a arid an haza an faɗi sunan shi ko an faɗi sunan shi ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya haka ya musa la ta khaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun duka haka da ya salihu tina bima ta'iduna haka zaka ta jin annabawa ana faɗan sunan amma banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya isa ya gwada girman sa da matsayin sa sallallahu alaihi wasallam wa haka samarkandi anil kalbi fi qawlihi ta'ala shi matabi'i ne wannan a cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa inna min shi'atihi la ibrahim hakika yana da cikin jama'arsa da mataimakansa annabi ibrahim abin da ya fi shahara a wajen malaman tasiri a wannan aya shine ana nufin annabi nuhu annabi ibrahim yana daga cikin me yana daga cikin jama'arsa masu taimaka masa domin annabi nuhu shine farkon me manzo da ya fara gargadi ko to sai aka ce annabi ibrahim ma yana daga cikin me jama'arsa da masu taimaka masa duk da tsakaninsu akwai shekaru an ce tsakanin annabi nuhu ko da annabi ibrahim kamar yadda na faɗa shekara dubu biyu aka ce da ɗari shida da arba'in amma duk da haka sai allah ce wa inna min shi'atihi la ibrahim wannan shi ne abin da ya fi shahara a ilim a wajen malaman tafsiri amma wasu malamai suka ce tunda an faɗa alqadi iyam sai ya kawo tunda akwai Ya ce annal ha'a wannan ha'ar ta wa inna min shi'atihi a'idatun ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam tana koma annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana daga cikin jama'ar annabi muhammad annabi ibrahim annabi ibrahim yana daga cikinsu ma'ana ai anna min shi'ati muhammad cewa daga cikin mataimaka annabi muhammad sallallahu da mabiyansa la ibrahim wallahi annabi ibrahim ma yana ciki wasu malaman tafsiriya suka ce ma'anar sa kenan kuma wannan ya halatta a ilimin nahu kamar yadda aka faɗa a alfiya ai aladini annabi ibrahim shi ma yana kan addini annabi muhammad ne wa minhaji da manhajinsa na karantarwa wa ajazahu farra daga cikin malaman lugha akwai wanda ya halatta wannan wannan fuskar wannan wajahin a ilimin larabci da nahu shine al-imam farra wa hakahu anhu makki makki ma ya hakaito wannan zancen daga al-farra din shine hakaito wannan zancen wa qila wasu malamai suka ce al-muradu abinda ake nufi nuhu shine annabi nuhu wannan kuma shine fi shahara ma'ana cewa annabi ibrahim yana daga cikin me yana daga cikin mataimaka annabi nuhu alaihi salam amma wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a ana nufin annabi ibrahim yana daga cikin masu taimakon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan a takaicin takaicewa shine abinda alqadi iyad ya dunkula ya takaita domin ya mana bayani mu fahimci cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sama yake akan dukkanin annaban ya fifice su akan dukkanin al'amura duk wata ni'ima da allah ya musu da baiwa da wata karama da duk abin da Allah ya ba su na falala to Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irinsa da kuma doriya akan abin da su ba su samu ba sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai yawan al'umma ko annabi Musa yake yafi kowa al'umma amma shi ma annabi Muhammad ya fi shi al'umma daga ciki akwai maganan arziki daga ciki akwai maganan ganima daga ciki akwai maganan idan babu ruwa ko sai a yi taimama mutum yana da karamin hadasi shine ba shi da alwala alwala ta karye ko kuma yana da babban hadisi yana da janaba ko mace mai al'ada ta samu tsarki babu ruwa sai ce taimakon wata ibada sauran al'umma ba su da wannan daga ciki akwai maganar duk inda ka samu dama in dai ba datti bane ba najista bane kai sallah ba sai masallaci ba al'umma da suka gabata sai dai a masallaci za ka yi sallah idan sallah ta ce maka baka samu masallaci yadda ke ta tarawa sai ran da ka samu masallaci sannan sai kai daga ciki akwai magana in najasa taɓa ka sa ruwa ka wanke a da sai dai me ka goge ko da dutse ko wani abu ko da zaka ci ciwo sai ka kankare najasa duka wannan aka keɓace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi saboda haka wannan a bawan Allah Allah subhanahu wataala shi kaɗai ya san irin falalar da yake bance shi da shi duk da dai ya tsakura mana wani daga ciki saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ainihin bawa ne wanda yake na musamman bawa ne wanda yake keɓantacce da yake da falala ta musamman a wajen Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda muka kuskure saboda karancin ilimi ko bincike Allah ka yafe mana Allah ka haɗa mu a cikin ladan gaba ɗaya Allah ka tabbatar da mu mu rayu a bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka karbi rayuwar mu na bisa sunnar sa sallallahu alaihi wasallam Allah ka tashe mu akan masu bin sunnar sa sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka ka ba mu ilimi mai albarka mai amfani Allah ka ba mu falala ka azu mu daga falalarka Allah muna roƙonka duk wahala Allah ka sauke mana Da abin da muke fama da shi a ƙasar na tsadan abin rayuwa da kuma rashin zaman lafiya a wasu wurare Allah muna roƙonka Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah waɗannan mutane da suke damun mutane da ɗauke-ɗauke da sace-sace da satan jama'a da garkuwa da su Allah mutane ne masu rauni Allah ka nuna mana ƙarfinka a kansu Allah mutane ne masu rauni Allah ka nuna mana ƙarfinka a kansu Allah ka kama na wannan fice sauki daga wannan fitina abin da aka fara gano a wannan yanki namu na arziki da ake mana gori akai Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar da shi Allah ka tabbatar da shi wasu wurare ma da akwai wannan arziki fitina ta hana Allah ka kawar da fitinan Allah ka bayyana mana ka nuna mana lokacin da za a samu wannan arziki don mu samu wato ainihin tsira da tabbatar maka da yi maka biyayya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh